صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءل نبي والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da sake haduwa a wannan masallaci na Abu Huraira radiyallahu anhu a nan Sokoto babban birnin Shehu yau maricin talata tara ga watan Ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda ya zo daidai da sha hudu ga watan Mayu na shekara ta tara, muna cikin tafsirin suratul ankabut mun kwana akan aya ta bakwai, ƙarshen kissar annabi ibrahim alaihi salatu wassalam wanda ya kira mutanensa zuwa ga tauhidi da takawa ya kushe gumakan da suke bauta su kuma ba su samu abin da za su ce ba illai a halaka shi a ƙarshen da muka kwana Allah ta'ala ce fa amana lahu lut sai lut ya bada gaskiya da shi wanda yau kissar sace za mu karanta wato ma'ana annabi lut yana da daga cikin mabiyan annabi ibrahim alaihi salatu wassalam Allah ta'ala ce wa lut alaihi qala liqawmihi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين فإنكم أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إلا أن قالوا ائتنا بعذاب قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاء ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولوطا الله تبارك وتعالى يتي ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة وأن سورة ita سورة تترى daga cikin surorin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ambaci labarin Nuh da mutanensa da yadda Allah ya kushi da su ya halaka su Allah ta'ala ya kira sunan annabi Nuh turi 27 cikin Qur'ani dan ka fahimci girman maganar ka fahimci da alqur'ani ba ta muhimmanci sura ɗaya ɗaya har sura goma sha hudu Allah tabaraka wa ta'ala ya magana annabi Lut da mutanensa wannan ita ce sura ta tara ولوطا إذ قال لقومه Allah ta'ala ya ce ka ambaci Lut can Allah ya ce walaqad arsalna nuhan ila qaumihi ko sai zai ce wa ibrahima id qala liqaumi sai zo wa lutan id qala liqaumi kun ga sai yake iri ɗaya ne a ambaci annabin sannan a faɗi kiran da ya ga mutanensa nan gaba idan muka zo za mu ji Allah ce wa ila madiyana akhahum shu'aib sannan wa adan wa samuda wa qad tabayyana lakum a uku na farko annabawan Allah ya fara faɗi a uku na baya mutanen Allah ya fara faɗi saboda me wasu malamai suka ce saboda su waɗannan mutane su ba su da wani tsayin suna da afka faɗe su da su kaga mutanen annabi ibrahim baka da wani suna da zaka samu su mutanen annabi nuh ba wani suna da Allah da taɓa kira su da su cikin qur'ani haka mutanen lut mutanen alƙaryar sadum sadun wata alƙarya ce mai tunga hudu tana tsakanin birnin madina kan hanyar zuwa sham to nan Allah ya tashi lut a cikin wayannan mutane kuma mutane ne waɗanda sun shahara da ɓarna duk wuraren da Allah ya magana annabi ba inda Allah ya magana ya ce musu ku bauta ma Allah wanda ya nuna kenan da'awar annabi ibrahim ta riga ta yi maganin wannan tunda shi da mun an ce cikin mabiyan annabi ibrahim da kawai yake musu magana alfahisha bala'in nan da kuka ɗauko wanda ba a taɓa yin irinsa innakum la ta'tuna alfahisha Ya ce kuna zo ma babbar alfahisha kaga a Alƙur'ani Allah ya kira zina fahisha kai duk da zina da matar uba wala tankihu ma nakaha aba'ukum ko ka auri matar mahaifinka Allah cewa innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabil fahisha ya amma bai san mata alif da lam wanda ya nuna wato wata barna ce amma alfahisha ita ce barna wadda babu kamar ta yace ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin ba wanda ya taba rigan ku wannan barna cikin talikai duk da dabbobi ma sun ba, domin sha'awa ta jinsi Allah ya sanya Allah ya sanya ta ne saboda hikima wace hikima ita ce ci gaba da yaduwar jinsi na halitta musuru yana bin akuya don a samu wasu 'ya'ya don kada su sun mutu bunsura da awaki su ƙare haka rago yake bin akuya haka dukkan halittu sai Allah ya yi ya sanya gariba jinsiyya ya sanya wani jin daɗi lokacin da jinsi biyu suke haɗuwa wanda babu kamar sa lokacin da kake cin abinci a kotar gamsuwa da kake samu lokacin da kake shan ruwan sai a kotar gamsuwa da kake samu lokacin da kaga abin da kake so da idanunka a wani jin daɗi da kake lokacin da ka ji wani abu da kunnuwanka amma shi wannan gari za jinsiya lokacin biyan bukatar ta to duk gaba ɗayan jikinka ne yake amfani shi yasa ubangiji yayi wannan don in ba don da ya sanya wannan jin dadin ba to wasu ba za su taɓa yin aure ba za su kyamaci wannan za su kyamaci wannan mu'amalar kama kaga ta ina ne wannan gariza Allah ya sanya ta tsakanin jinsin namiji da jinsin mace za ka duk da dabbobi duk lokacin da kaga biyu sun haɗu to namiji da mace an keɓe an ce alade namiji yana bin namiji wasu sun ce akwai cikin jakai su ma masu irin wannan tabi'a kaga cikin halittun Allah kun ba harasa istisnai amma cikin yan adam alqur'ani ya tabbata mana ba a taɓa wannan alfasha ba sai zamanin annabi lut ma kun biya min ahadin min alalamin ba wani mutum cikin talikai da ya taɓa wannan ta'asa in ba ku ga haka namiji ya bi namiji shizuz ne shizuz ne fita daga fitra ne mace ta bi mace fita daga fitra ne ƙazanta ce saboda Allah bai yi sha'awa don wannan ba don wannan bai iya haifar da komai shi yasa da Allah ta'ala ce nisa'ukum harsun lakum fa'atu harkakum anna shi'tum wasu yi kuskuren fahimtar ta suka ce kana ya zo ka ta gaba ko ta baya eh amma a wurin da yake har a wurin da noma ake yi idan ka zo mata ta dubura ne kake shukawa kazanta ba wani abu amma idan ka zuba ta ta hanyar da Allah ya umarni sawa'un tana gaban ko tana baya ko tana gincire ko tana kwance ko tana tsaye ko tana wannan shine fa to har zaka zanna shi amma har Allah ce noma ga yana wanda ya zo matarsa dubura ne noma bai noma komai ba hasil ma ba lafiya a Allah bai ba da izinin a yi abin da ke dauke da cuta duk lokacin da namiji ya sadu da ɗan uwansa namiji to sun tsakano wani fushi na ubangiji wanda zai haifar da wasu cuta a tare da su da yawan turutocin da duniya ke fama da su sun samu asali daga kasashen turai wurin yan luwaɗi wanda a da ana yin abin boye-boye amma ya dawo aka fara bayyana shi har aka fara yin ƙungiyoyi ƙungiyoyin nan suna da constitution suna da rajista a wasu ƙasashe wasu ƙasashen ma an cikin tsarin mulki kai akwai ƙasar da baka cin zaɓe sai ka faɗi za ka ba su yanci sai suka ɗauki kwangilar a zo da shi sauran ƙasashe Allah ya sade mafi yawan ƙasashe ba da musulmi kawai ba na masu hankali ba karɓa wannan abin da suke yi ba to Allah ta'ala ya tabbatar da cewa mutanen Lutu su suka fara wannan kazanta ma sabaqakum bi ahadin min al-alim ba wanda ya riga ku yi irin wannan ta'asa yace a inda kullu ta'tuna rijala shahwata da wannan ayar ce a inda kullu ta'tuna rijala wa taqta'una as-sabila wa ta'tuna fi nadikum al-munkar a inda kullu ta'tuna rijala kuna zoma maza yan uwanku wannan aikin hankali ne wa taqta'una as-sabil kuna fashin hanyoyi wasu malamai sun ce sun haɗa wannan bala'i ne da fashi da makani barna biyu suke ya tuna alfahisha wa ya tuna awon wasu suka ce a'a fashin ma don su yi alfasha suke za ka tare hanya ake yi a tare mazaje don ɗaya shiga daji da su yi alfasha fassara ta uku malamai suka ce wa taqta'una as-sabil ay as-sabil al-ma'hud as-sabil al-mustaqim al-mu'tad الطبيعي kun keta hanya mai kakkawar da Allah ya kamar da annabi lutsa yake cewa suratul hijr haula ibanati in kuntu fa'il ga na mata nan ko ina ku aura ku yi abin da Allah ya nema maimakon wannan ta'asa da kuke sai suka bar abin da Allah ya halalta suka koma ga wanda Allah ya haramta wa ta'tuna fi nadikumul munkar kuma duk inda kuka zauna sai kun yi munkari wato duk da zaunawa a tattauna wannan matsalar alƙur'ani ya ɗauke ta babban munkari a zauna a yi maganar alfashar da yadda za a samar da ita da yadda za ta yi a yi taɗi a kanta munkar ne mugun abu ne abin kyama ne Allah ce wa'azin annabi Lut ga abin da ya gama da shi fama kana jawaba qaumihi illa an qalu tina bi azabillahi in kunta min as-sadiqin ba wata amsa da suka iya bawa annabinsu sai dai suka ce ikina bi azabillah lokacin wai abinda muke bai ma daɗi ba to ka zo mana da azabar Allah in kunta min as-sadiqi in dai gaskiya ne Allah ya ce kar mu kar mu yi in Allah ya ce mu daina to ba za a daina ba a sauko da azab matsaya biyu ce suka tsaya akwai ran da suka gaya masa haka akwai ran da kuma suka yi magana ba wannan ba فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون أنت لسك باير سك تشيكو بيتد لوط أخرجوا آل لوط kwanaki bai muku magana al ko ku fitar da jama'an lut lut da duk magoya bayan su fitar da su min qaryatikum daga garin ku innahum unasun yatahharu su sun cika tsarki su yan gaye ne ba su nan duk garin kazami ne don haka a kore su daga garin iyakar amsa da suka bawa wanda ya ce musu Allah ya aiko ni zuwa gare ku kenan qala rabbi sunni ala alqawmil mufsidin ubangiji ya takaita labarin duka nan. wanda asurori surori goma sha hudu Allah ya fayyace cikakkiyar fayyacewa cewa ga yadda suka yi da annabi amma anan sai Allah ta'ala ya takaita ga addu'ar da ya yayi bayan da ya fahimci cewa ba abin da suka cancanta da azaba rabbin surni alal qawmil mufsidin ya ubangiji na ka taimake ni akan mutane mabarnata inna ma sun zama fasidi kawai a mufsidina ne akwai bambancin fasid da mufsid alfasid shine wanda ya lalace da wannan shan giya in dai zai so ya sa a firiji a gidan shi shashi shi kadai fasid ne amma shi ne wanda sai ya saka wasu a ciki to shi dan yana daga cikin manya manyan tarkonsa ya jefa ka cikin wannan bala'i wanda kuma an ce in ka jarabta shi ba za ka taɓa jin daɗinsa ba kuma za ka taɓa barinsa ba ba ya da daɗi ba iya bari shi yasa daga cikin hanyoyin da boka yake bi su lalata al'umma su watsa fasadi hanyar da shaidanun suke in ba su su yi shine a ce ma mutane su yi luwaɗi don a biya bukatar su saboda an san irin fushin da ubangiji ke yi da mutane irin su a nan gaba za mu ji cewa duk azabobin da Allah ya saukar ba wanda ya saukar irin ta mutanen Lut wanda ya nuna bai taɓa fushi da wani mai laifi irin fushin da ya yi da masu wannan ta'asa ba sai buka ya samu mai neman bukata ko mace ce sai ya ce zai sa wani magani ga al'aurarsa zai sadu da ita ta bayanta kuma ya ta amince don bukatar ta wace bukata ƙarshe kun san magana gizura man ba wuce ƙoƙe take yi magana kishiyar ko uwan miji ko ya mallake miji shekaru da gwamnati ta, an mallaka miki sa a tukunya ki da ki cinye in an mallaka mata shi cinye shi za ta yi za ta hana shi rayuwa za ta hana shi hulɗa da mutane idan kuma ɗan siyasa ne sai a ce masa eh za ka ci zaɓe amma sai ka yi luwaɗi sau arba'in wani ma a ce masa sau saba'in labarin da na ji ga wani ɗan uwa amintacce ne a gurinmu clip ɗinsa na gani na bidiyo ɗaya daga cikin malamai labarin da shi kuma ya ji ga wani abin ƙazantar ta yi yawa wai boka ya ce sai an tafi makka kuma a tafi da mahaddacin ƙur'ani la ilaha shi ne za a yi alfashar da shi sannan kuma a ina wai sai an ɗauki ɗaki a tawa wadda ana kallon ka'aba ana cikin ɗaki ana kallon ka'aba sannan a yi ɓannan kuma ana karanta ayatul kursi ka san mutane wato taurin kansu yayi yawa wani mutum ya taka daga Najeriya ya je wannan barnar kuma ya hau jirgi hankalinsa kwance zai dawo ya yi zaɓe Allah ka shirya al'umma qala rabbi sunni ala al-qawmi al lokacin ya ce ya ubangiji na ka taimake ni akan mabarnata wannan ya nuna kenan yanzu ya nemi ya istisnai ya nuna ya nemi Allah ya halaka su ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى لوكا تشند من زنم سكزو كابن سي إساء ورين هلك متان النوك سيد سكارا بهنيا ورين إبراهيم بس عمر من الله سيد سكزو مش بالبشرى دا بشارة كون أنا الله ببيت فيك بشارة أما أول مريا فلا وبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب سكازو ده ما سكزو ده ابراهيم saka suka gaisa da shi suka masa bushara Allah ya yi maka alƙawarin zai baka da isa duk da tsufan na daka da matarka bai tsaya ba ci gaba ku to sai suka yi masa bishara da isaqa wa min wara'i isaqa yaqub suka ce za a baka ishaq ishaq kuma zai haifi yaqub sannan sai suka ce masa inna muliku ali hadhihi alqarya daga nan an aike mu ne za mu halaka mutane wannan alkarya ta ce sado inna alaha kanu zalimi domin mutanen sa mutanen wannan garin azzalumai ne kaga inna ana ita ce lil istidlal inna muhliku ahli hadhihi alqarya kamar ka tambaya limaza ce inna alaha kanu zalimin saboda ma yan gari sun yi barna qala inna fiha luqa sai annabi Ya ce to a cikin garin fa akwai lut idan kun hana ka garin to shi dan uwan nawa fa qalu nahnu a'lamu biman fiya. suka ce ya ibrahim an fi ka sani wanda a cikin garin mun san duk wanda a garin guda guda na lanunajjiyannahu wa ahla za mu tsirar da shi da iyalan ya nuna kenan duk waɗanda suka yi imani da shi menene iyalansa illa imra'atahu kanat min al sai dai matarsa ita tana cikin da za su saura a yi musu azaba ku lura abu biyu mala'iku suka zo da shi sun zo da bushara sun zo da labari na gargadi amma annabi ibrahim bai yi ta'aliki kan bisharar ba ne abin da ya dame shi halin dan uwansa ga labarin murna ga na damuwa zaka sai ya ajiye labarin murna sai magana na damuwa qala inna fiha luta ku halaka garin to lutu fa ya za'i da shi qalu nahnu a'lamu biman fiha lanunajjiyannahu wa ahlihi illa imra'atahu kanat min al-ghabirin walamma أن جاءت رسلنا ولما أن جاءت رسلنا لوطا في أبهم وضاق بهم ذرعا في أبهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون ولما أن جاءت رسلنا لوطا lokacin da manzanninmu suka gama yada zango wurin Ibrahim suka cira suka iso wurin Lot si abin sai ya samu damuwa da ganinsu mutane ne mala'iku ma'ana mala'iku ne suka jirkita zuwa sifar mutane idan mala'ika ya fito sigar mutum zai zama mafi kyawun halitta shi yasa duk waɗanda suka ga jibril a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam irin su suraqa irin su abbas irin su imran ibn husayn sun ganshi shi ne da sigan dihiyatul kalbi kyakkyawan mutum lokacin da ya zo kuma su umar suna zaune ya zo shadidu bayadu siyabi shadidu sawadi sha'ri la yura alayhi atharu safar wala ya'rifu minna kwata kwata babu alamun tafiya don babu gajiya alamun lafiyayyen mutum wanda yanzu zai fito daga wurin wanka ya tashi gashi gashi baki irin gashi fari kyakkyawa ga manyan idanu shi yasa in mutum cika kyau sai a ce kamar mala'ika ba ba ka ba ah mutanen matan Yusuf mata da suka ga Yusuf hankalin su ya tashi suka ce ma hada bashara in haza illa malakun karim wanda sai dai mala'ika amma kyansa ya fi na mutum to mala'iku ga su matasa samari kyawawa sai abin sai hankalin sai tashi wa za ka bayin zar'a biye shiga cikin damuwa da tashi hankali saboda me saboda ya san mutanen su za su kare ya ɗauka matafiya ne suka yada zango wurinsa don su huta su ci abinci su ce kuma ya tabbatar da ba za su bar garin nan ba sai an zo an yi musu fashin albasha wal iyadu billah haka suke a hanya ma sai a tare da an ga bakon mutum in ya burge su shikenan sai a yi kidnapping sa sai a shiga daji da shi a yi alfasha a sake shi mutu to ya ɗauka irin waɗanda za a yi ma haka nan wa qalu la takhaf wa la tahzan suka ce a mu ba irin waɗancan bakin da kake tsammani ba kada ka ji tsoro game da sha'anin mu wala ta zan kada ka damu da abin da zai faru magana ta riga ta kare Allah ya riga ya hukunci addu'ar ka an karba gobe da safe za mu kifar da su za mu kwana garin amma za a waye gari ba da su yini Allah ta lace fa akhadhatu musaihatu mushriqin suna masu ishraq yad dakhilina fil ishraq lokacin da hasken rana ke bayyana a daidai wannan lokacin kowa yana fitowa za a je hada-hada wannan lokacin ne Allah ya kibar da su amma ce masa inna munajjuka wa ahlak za mu kubutar da kai da iyalanka ko za ta baku ba inna imra'ataka kanat min al-ghabiri sai dai matarka ita tana cikin wanda suke yin saura saboda ita muguwa ce tare da su take ba alfashar take ba amma rahoto take ba su da ko gidan annabi lutsu aka yi baki sai ta yi signal ce akwai baki musamman malaman tafsiri suna ɗaɗɗebo labaran ikhbariyu da haka sai ga salo iri-iri kake ji na labari a cikin tafsiri cewa suke wai idan an yi baki a wani nau'in dabko da take kolewa a cikin gida annabi lutsu bai sani tana girki sai ta sa wani abu cikin wuta da an ji kaurinsa to su miyagun sun san cewa eh yau akwai baki Allahu a'lam haka take ba ka take ba Allah da ya kira ta ya amana fa khanata sun ci amanar annabi Lut da annabi Nuh inna munziluna ala ali hadhihi alqaryati rizqan min as-sama mala'iku suka ce malutu mu yau muna shirin sabkar da rizqan min sama wani kabaki na azaba daga sama nuna su ko saboda fasikancin da suke zaka ko cikin fasikanci babu kamar wannan duk fasikanci na duniya babu wanda ya kai namiji haɗu da namiji don biyan bukata ko mace ta haɗu da mace don biyan bukata fita ne daga fitirar da Allah halitti bayan sa aka mace duk yadda ta yi kyau namiji aka sa ya ga sha'awarta namiji duk yadda ya ƙero to don mace mace ake so ta ga sha'awarta amma in namiji ya lalace ya dawo yana sha'awar namiji dan uwansa ko mace ta lalace ta dawo tana sha'awar mace uwarta to waɗannan sun fita daga fitra ta halittun Allah sun koma daidai da alade da jakai da haka zaka ko shi ɗaya babban albarka ne ba su albarka sannan Allah ya karci kwarjini daga fuskokinsu sai kaga mutane in sun gansu ba su sha'awarsu mutane in sun gansu wato sai sai suna suna ganin wani muni a tare da su ko da kuwa a siga halitta su akwai kyau da haka mace wadda take lesbianism namiji da ya kalle ta zai ga wani abu tattare da ita sai ka yana kyamarta haka namiji idan yana ruwa idan ya haɗu da mace yana son ta aure tana kallon su sai ta ji wani ɗoyi yana fitowa daga wurin shi Allah ya kan zare musu kwarjini ga ɗaya jinsu wanda yake son ya aure su Za ka namiji dan luwaɗi mace kirki ba ta aure haka mace lesbian namiji da kirki baya aure ta ya sha'awarta Allah ce wala qad tarakna minha ayatan bayyana mun saukar da azaba gare su mun jirkitar da su kamar da ya faɗa faj'alna 'aliyaha safilaha muka cire ƙasar gaba ɗayanta muka jirkitar da ita sama ya koma ƙasa sannan kuma sai muka saukan musu da duwatsun azab yan ƙananan ƙananan duwatsu ne na azaba ga su an jirgitar da su sannan sai aka yi musu ruwan tsakuwa ta jahannama wal iyaz billah wannan shi zai nuna yadda Allah tabaraka ta'ala yake kusata da masu wannan mugayen dabi'a wala qad tarakna min ayatin bayyina Allah ta hakika mun bar aya ga fili daga wannan mutane liqaumin yaqilun ga mutane masu hankali mutanen lokacin da nace mutanen sadum akan hanya suke ana wucewa ta garin da zuma na yi gugulin na ga hotunan garin shine Allah ya ce wa innakum latamurruna alaihim musbihin wa bil layl afala ta'qilun safi da dare kuna bi ta kan wurare annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da mutanen su za su wuce aka bi gidajen samudawa sai ya zaburar da bude sai ce kai sauri kai sauri kada Allah ya saukar da irin abin da ya suka musu akan da ka ba a so zuwa buɗe ido da ɗaukar hotuna da shakatawa a wurin a'a wuri ne na wa'aztuwa da azabar da Allah tabaraka wa ta'ala ya musu wannan shine ƙarshen labarin mutanen Lot amma ba iya kaske da ba akwai surori guda biyar nan gaba da za mu sake isko sun yi maganan Lot da mutanensa da wannan alfashi da suka yi saboda me saboda Allah ya jarabci wannan al'umma da wasu masu irin wannan mugayar ɗabi'a da kuma musamman kamar da na ce a wannan lokaci na ƙarshe da bokaye suka fara samun sa'ar mutane kaga mutane kamar masu hankali amma aka faɗa maka irin wani ƙazarin mutum da za su je su gurfana gaban shi ya sanya shadda yar dubu saba'in saba'in da biyar ya yi mata aiki na dubu ashirin da biyar ya sa hular dubu saba'in ya sa takalmin dubu ɗari da ashirin ya lafta agogo na rabin miliyan amma ya je gurfana wurin wani ƙazabe da kowankan jirma mai iya ya taka da babbar mota ya je sunkurmin daji ya da cikin wata bukka a ce cire takalmin ka cire a ɗauku ƙaho a aza a haka wuta a ja layi nan a ja layi nan an shafa wata hoda ga idanu ana wani mirgidi da wato ainihin da gira ana kiran aljannu sana ɗauko gari a bashi a ce tafi ka tura idan ka turara za a yi kaza za a yi kaza ko kuma a sa mashi doka kun ga nan makwautan mu daga cikin abin da aka zarafce shi da su manyan mutane ke zuwa wurin boka sai a ce ku ce ku sai qur'ani ku cika masai shadda wal iyadu billah wannan abin yayi muni kuma an kama limami cikin wannan badakala an kama ciyaman na local government cikin wannan badakala an kama director cikin wannan badakala ba wai a jefa qur'ani kwara ɗaya biyu uku ba a'a a cika masai tab tab da alqur'ani sannan a ina yaucin masallaci ko na makarantar islamiyya ashe ba kuma maki idan bala'i ya cin mana in dai abin da muke yi kenan Allah ta'ala ya riga faɗi zahara al-fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un bala'i ya bayyana akan tudu ya bayyana cikin teku bima kasabat aidin nas saboda abubuwan da hannayen mutane suka aikata malaka lizikahum ba'd allazi amil don Allah ya dandana musu kadan daga cikin sashin abin da suka aikata kuma la'allahu yarji'un don su dawo saboda duk wannan matsaloli da ke faruwa na kashe-kashen mutane da kone gidaje su dukiyoyinsu wa'azi ne Allah yake mana dubu dawo sai ka ce to ai da yawan wa'anda abin ya cimma ba su ne ke laifin ba dama Allah ya faɗa wata ko fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum idan al'umma ta bari ana barna bata kare masu barna ta hukunta su ba to bala'in ya sauka wa'anda ma masu barna su zai abin da biya Allah kai muna kariya wa ila madina ahamu shu'aiba وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تأسوا في الأرض مفسدين فكذبوا فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وإلى مدين أخاهم شعيبا shi madiyan sunan mutum ne an ce yana fi 'ya'yan annabi ibrahim madiyan ibn ibrahim ana kiransa madiyan sannan akwai garin da kuma sunansa madiyan sannan akwai kabila wadda jikokinsa ne gaba ɗaya sunansu madiyan to nan da Allah ta ce wa ila madiyan yana nufin kabila wa ila madiyan zuwa ga mutanen madiyanan mun aika a akahum Shu'aibu. kwanaki baya da muna cikin suratul qasas mai maganin tarihin annabi Musa da yadda ya hijira daga Misra zuwa ina zuwa Madina muka ce tafiyar kwana takwas ce da su ma mutanen Shu'aib Shu'aib sunansa Shu'aib ibn Mikil ibn Yashjur annabin Allah ne kuma manzo ina cikin manzanni ashirin da hudu da Allah ya bada tarihinsu wurare daban-daban cikin Qur'ani Allah ce mun aike shu'aibu zuwa gare su kahun shu'aiba dan uwansu Shu'aibu, da haka dan uwansu ne sun san shi sun san wani iri ne sun yarda da shi Ya zo da sakon Allah faqala ya qaumi ibudullah warjul yawm al-akhir sai ce ya ku mutane na ya qaumi bi haqqi ya ya al-mukhataba ko kuma ya al-idafa asalinsa ya kauni ya ku jama'ata wa ila madina kawon shu'aiba faƙala ya ƙaumi abudullah ya ce ya ku mutane ku bauta ma Allah kun ga shu'aib duk da ya tarar da mutanensa كذا آه، وتعين التوي مع أولي أما أبو نفر قولي كنا سين التوحيد صور هكا دون أبو نفر قولي سبحانه وتعالى فارقوا رسو هكا كلمة قال يا قوم اعبدوا الله يا قوم اعبدوا الله يا الله واردوا اليوم الآخر كو كونة تالي قيامة ولا تعثوا في الأرض مفسدين kada ku watsu cikin ƙasa kuna barna da haka duk abin da ya saba ma Allah matsayin barna ne ko da mutane suna sha'awarsa ko da mutane suna son sa fakazzabu sai suka ƙaryata shi a wannan lamari yana da ban mamaki domin wanda ya bada labari shi ake ƙaryatawa ko amma wanda ya bada umarni ko ya bada hani ba a ƙaryata shi in nake tashi baka ce min ƙarya kake ko to dan yace ubudullah warjul yawmal akhir wala ta'fu fil ardi mufsidin ku bauta ma Allah ku kaunaci lahira kada ku shiga cikin kasa kuna watsa barna to ina ina labari anan wanda za ƙaryata to amma su suna ƙaryata manzancin sa ne suna ce masa ƙarya kake Allah bai aiko ka ba wannan abin da kake faɗa mana ra'ayinka ne Allah ya kuka ko ba za mu bari da aka sai Allah ce fa kazzabu sai suka ƙaryata shi fa akhadhatuhum ar-rajfa sai girgizar ƙasa ta kama su idan ka ji a suratu hijr da suratu hud Allah sai ya kira ta fa akhadhatuhum as-sayha ƙara tsawa mai hargitsa ɗan adam malamai sun haɗa hancin waɗannan ayoyi suka ce ƙara tsawace aka fara sakowa da aka sa mala'ika ya yi musu wata irin tsawa nan take sai ta haifar da girgiza saboda girman ta yau mutane da yawa a duniya inda babu kwanciyar hankali sun san ƙarar tashin bam in bam ya tashi ga wuri kilomita uku mutum tsammani ya kai kofar ɗakin sai wani ma kilomita takwas mutum tsammani ke kofar ɗakin sai ko kuma tanka wadda ɗauke da fetur ta kama da wuta lokacin da wannan martin zai buɗe wannan ƙarar da za ta yi to duk wannan ba komai bane in ka kwatanta da ƙaran mala'ika wadda aka ba shi umarni ya yi tsawa saboda ya rikita mutane ya rudasu su sannan tsawon wadda za ta girgiza ƙasa gaba ɗaya gaba ɗaya duk wanda ya zabura saboda rikicewa sai jijiyoyin zuciyar shi su kakkace sai ya faɗi mutu ai da yawa tsoro yana kika ku da su da tsoro haka kashe su Allah ce fa asbahu fi darihim jafimi suka waye gari gurfani a cikin gidajensu saboda tsabar tsoro kowa aka zo gurfani za a tarar da shi ya ya miƙa waya ya mutu وعاد وثمود وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين نعم وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وعادا وثمود حكا كما آدى وعادا ثمودا كن قال الله يتوى إلى مدينة أخاهم شعيبا وعادا وثمود ثم وإلى عاد أخاهم هود وإلى ثمود أخاهم صالح كما يرزعوا صالح وقد تبين لكم من مساكنه Allah ce kun gani da idon daga gidajen su gidajen adawa suna na ahqaf ahqaf wata alƙarya ce wajen gefen hadramaut ta ƙasar yaman ta yanzu su kuma samud gidajen suna na a hijir sai za ku suna da surorin cikin qur'ani akwai suratul ahqaf akwai suratul hijr ko suratul hijr ko suratul hijr babu alif da lanko suratul hijri alhijir sunan kasar to duk sanannun wurare ne alhijir suna daidai wajen wadin qura cikin kasar saudiya ne Allah ce wa qad tabayyana lakum masakin kun riga kun gani daga gidajensu abinda muka yi musu sayyana lahum ash-shaytanu a'mala shaytan ya kawata musu ayyukansu fasaddahum anis sabil ya kange su ya hana su bin hanya ya hana su bin annabawa da tafarkin su wa kanu mustafsirin sun kasance masu gani da gangan suka kauce ma hanya wa qaruna wa fir'auna wa hama kun ga qaruna kun ga fir'auna kun ga hamana kowanne su fannayi wa laqad ja'ahum musa bil bayyinat su duka musa ya zo musu da hujjoji fastakbaru fil ardi sai suka girman kai a cikin ƙasa wa ma kanu sabiqin ba su zama masu rigan mu ba su tsere mana a shi ne da ka biyo shi da gudu sai bace baka, suna yi bace ma Allah sai bace ma Allah sai Allah ka fa kullun akhadna bi dhanbi to duk waɗannan al'ummomi da muka zana da adawa da samudawa da qaruna da fir'auna da hamana kowane mun rike shi da irin abin da ya dace da shi na azaba gwargwadon zunubin zunubinsa فمنهم من أرسلنا عليه عاصبة akwai da muka je musu tsakuwoyi na azaba kamar yadda ake da mutanen ad adawa kenan wanda Allah ya aika musu arrikul aqil iska mara albarka wanda Allah ta'ala ke sakharaha alaihi sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma fatara alqawma fiha sar'a كأنهم أعجاز نخل خاوية Allah ce yini bakwai yini takwas da darare bakwai sab'a layalin wa samaniyata ayyam yinnai takwas da darare bakwai complete serenity days hadda yin ƙarin yini daya don haka awa goma sha biyu sau goma sha biyar nawa kenan awa ɗari da tamanin Allah ne yana saukar musu azaba bai kashe su ba sai da ya kabar sai da an kaka wannan na takwas awa ɗari da tamanin ya gaba karamin a wurin. sannan ce fatar al'umma fiha sarha bayan iskan ya kuranye gashi ɗauke da azaba da duwatsun wuta sai ka gan su kwakwance ka a a'jazu nakhlin khawiya kowane su kamar kututturun dabino wanda ya rubi wani malami ya ce kowane suka gani kamar rududdugaggar danga Sun san danga kun san darni An duk yan birni ba san waɗannan abubuwa hmm? kai abokina ba kawai kake yi na <laughs> amma yan birni ba san dangawa ba san darni da riko duk sakwata darni ne wuraren da an gidan laka kalilan daga baya sai aka fara gidajen siminti har da bugun kwano to daga baya yanzu shikenan sai aka wuce wurin sai samun gidan laka kuma sai an tona ba shi darni ba a magana sabi sai ka fita gani mun samu arziki ba mu gane ba gado an ci gaba Allah ta'ala ce fa minhum man arsalna alaihi hasiba akwai da muka aika ba duwatsun azaba kamar mutanen Lut su ma kun ga ruwan duwatsun azaba aka yi musu wa minhum man akhadathu cikin su akwai wanda tsawa ta rike shi ga mutanen salih wa minhum man khasafna bihi al-ard cikin su akwai wanda muka nutsar da kasa da shi kamar karuna yanzu sai mu ci gaba tun da an tada janareta Allah ya ce wa minhum man aghraqna wa minhum man khasafna bihi al-ard akwai da muka nutsar da shi cikin kasa kamar ƙaruna wa minhum man aghraqna cikin su akwai wanda muka nutsar da shi a cikin ruwa kamar yadda aka mutanen fir'auna da hamana da rundunarsu amma kana Allah li yuzlimahum Allah bai zama wanda ke zalunta su Ya taɓa zalunta su ba Allah domin shi ba zalimi bane amma rabbuka bi zallamin lil abid ubangijinka ba mai yawan zaluntar bayi bane wani ta to me saka ce zallam domin inda zaluncin zai yi to nawa zai zalunta da yawa sannan yan kwatanta da karfinsa in zai yi zalunci dan kaɗan zai yi to sai kore makansa ba zai yi Amma kana Allah li yuzlimahum walakin kanu anfusahum yuzlimun kun ga muna iya lura duk abubuwan da Allah ya yi musu azaba da su su ne dai waɗanda aka halicce su da su kuma su ne waɗanda rayuwarsu ba ta yi sai da su da ƙasa da ruwa da wuta da iska da ƙasa aka fara halittar kakanmu adam ko aka sa ruwa aka bulbula sannan sai aka kona da wuta sannan aka sai aka busa iska kaga su ne rayuwar tamu a yau muna rayuwa ba waɗannan abubuwa guda hudu su ne ta necessities abubuwa hudu da dole da ƙasa inda za ka rayu don ba ka yi tashi sama da ruwa wanda za ka sha ka yi tsarki da iska wanda za ka shaƙa da wuta wanda za ka dafa abinci duk inda babu wani hudu rayuwa ba ta yau to da waɗannan abubuwa guda hudu Allah ya sauka musu azaba fa min man arsalna alayhi hasiban kaga kasa ce wa min man akhadathu sayha kaga iska ce wa min man khasafna bihi al-arda kaga kasa wa min man aghraqna kaga ruwa su waɗancan da aka yi musu saiha akwai wuta a cikin da ka waɗannan su da abubuwan da muke bukata kuma a cikin abin da muke raya da shi Allah so sai mana azaba da ka in Allah ya so ruwan da kake sha sai ya sarke kai zama ajalinka ko loma tuwo ta ma ma, a ce a ce gidan sarkin ruwa a ce gidan sarkin kaza a yi tawada a tofa loma ta ma ga wuya a ta asibiti ina in ajali ya zo sai ka ga mutu a dalilin tuwo مثل الذين اتخذوا من دون الله مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء مثال وأن سكر إيه wasu abin jibinta koma bayan Allah Allah bai je za a ko wani majibinci gare ka ban da shi idan ka so annabi za ka so shi ne don Allah in ka so mu'minai za ka so su ne don Allah amma wani wanda ka mai da lamarin ka gare shi ka dogara gare shi ka roƙi gafara gare shi ka nemi aljanna gare shi ka nemi yin zunubi gare shi ka nemi biyan bukata gare shi ba wani banda Allah ina wani banda kai rabbu da ba a bida shi ce babu ina wani mai kuɗi aibu gare ni shi zan maceci na ku kawo wanda kun ka sani da komi na a sani da an roƙe shi ba shi hanya. faɗa mini shi ka ban su ka ce Allahu don shi da wani ne duk gazajje da abi ne dan kaɗan daina ina shi ka zura roƙona malam waziri waziri umaru Allah ya ji kansa yace bi daga wanin ka duk kai ne da dai duk wanda ya sanni cikin ni'imar ka ya ganni kana ta kula da renuna to misalin waɗanda suka riƙi wasu abin bauta ko majibinta ko neman biyan bukata ba Allah ba ka masalin an kabuci ta khadar baita kamar misalin gizo-gizo ne da ya saka gida wa inna awhana albuyut la baytul ankabut duk cikin gidaje ba gida mai rauni kamar gidan gizo-gizo saboda duk gida a duniya in an yi za a yi mai kofa shiga a yi mai tada shan iska shi gizo-gizo gaba ɗaya ka sarkewa Za ka galibi cikin gidan nasa yake mutuwa kaga gida ya lalace gidan da ka yi don ka kare kanka sai zama kuma shi annan dalilin halakarka sannan mafi karancin kare shine alkajiya da alkajiya kana iya wargaza gidan gizo-gizo in ya kai gida ɗari ina hannun biyu to sai Allah ta'ala ya ce duk wanda ya koma ga wani ba Allah ba don ya biya bukata ko don ya samu gafara da rahama to bai da babanci da gizo-gizo da ya saka irin wannan mugun gida wanda iska ma in kada da karfi gidan roshi ne da bakinka kana iya hure gidan gizo-gizo haka dai ko ba haka laukanu ya Allah ce ina ma za su gane ganewa tana da waya gare su inna Allah ya'lamu ma yad'una min dunihi min shay hakika Allah ya san duk abin da suka bauta wanda ba shi kuma in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum sunaye ne kawai kuka sa da ku da in ubannin ma anzala Allah biha min sultan kuma ba su da komai ba su iya komai zato ne kawai وما يتبع الذين يدعون من دون الله shuraka in yattabi'una illa dhann duk wanda kake ganin a lahira zai hana ka sha azaba wallahi zato ne kake wala bai iya kowa bai hana ka sha azaba banda Allah da ka saki kowa ka kaba Allah duk wani wanda ka riƙa da sunan shehin ka ne ko mai gidanka ne kai kayi kamun kafa gare shi wallahi kayi da banza sai alƙiyama kaga shi ma kamun kafa yake ne ba ka da kowa kan rataye ba Allah ko manzonsa ba to kai aikin banza shi kuma manzo Allah kana rataya gare shi ne a matsayin wanda ya kawo maka sako ba amma wanda kake bauta ko kun taba jin sabbin suna bautar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kun taba jin wanda ya zo wurin kabarin sai roki gafa ko ya roƙi biyan bukata a cikin sabon annabi babu وهو العزيز الحكيم ان الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء duk abin da suke kira ba Allah ba Allah ya san shi wa huwa al-azizul hakim Allah buwaye ne kuma gwani wa tilkal amsalu nadribu halin Allah ce to ga misalai nan muna ta buga ma mutane su wa ma ya'qiluha illa al-alimu ba ba su hankaltar su illa al sai malamai masana da yawa Allah tabaraka ta'ala yi magana sani anan ba kuma yana addini sani na wasu ilmo ba kaga lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo abin nan wa min aljibali judadun bidun wa humrun mukhtalifun alwanu wa gharabi busud wa min an-nas wad-dawab wal-an'am mukhtalifun alwanuhu kadhalik ilmi ilmi wanda ake karatu a jami'ar guda takwas Allah ya ambata a wannan aya sai ce me inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama masu ilimi kadai ke tsoron Allah masu ilimin sanin jinsin dan adam da hikimomin da Allah ya tanada a halittarsa masu sanin ilimin dabbobi da sanin yadda Allah ya tsara halittarsu da yadda suke rashin lafiya da yadda ake musu magani masu sanin ilimin duwatsu da kalolinsu da yadda suke rassa a cikin ƙasa masu sanin ilimin tsirrai da su ne Allah ya kawo kuma sai ce ba masu tsoron Allah sai masu ilimi da haka duk ilimin da ka sani to kai malami a cikinsa kuma limamin ungoku in bai san wannan ilimin ba jahili ne a wannan fanni shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kira duk limaman duniyar nan wa'anda ba likitoci ba ce jahilai ne amma a fannin likitoci yace Allah bai taɓa saukar da ciwo ba ma anzalallahu da'an illa anzala lahu shifa'an ko dawa babu wani ciwo da Allah ya saukar duniya fati ya saukar da maganin sai ce alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu wanda ya san magani ya san wanda jahilce shi sai yana nan jahili bai sani ka gani yanzu in yaro kai zazzabi baka bugo min waya kare ɗaya da dare amma in kai fada da matarka kace wallahi ba ni baki ta ja ta ce wallahi ni ko ban kwana gidan to ai ba saki ne kare ta ce wallahi ban yadda sai ka ce abu ga mallam ban amma in yaron kai kama kuka an karasa gane mina ne abu ga mallam ban su mallam ban a nan jahili ne sai an ta wurin Dr. Emmanuel sai an mallami a nan, ko Dr. Audu ko Dr. Garba kenan duk ilimin da ka sani to yana da amfani inda ilimi ba shirme ba da akwai ilmomin da shirme ne kamar ilmul jadal ilmin mantiki da falsafa ilmun ne la yanfa'u ta'allumuhu wa la yadurru jahluhu koyon sa bai kara ka da komai rashin sanin sa bai rage karko ganin sai Allah ta'ala yayi maganan gizo gizo sai yace wa tilka al-amsalu nadribuha lin-nas wa ma ya'qiluha illa al-alim ni inda kwararre ne a wannan fanni da na tsaya na fayyace muku na karanta amma ba layi na bane amma malamai na kimiyyar zamani sun yi bayanin irin asirran da Allah ya tanada a halittar gizo-gizo waɗanda in ka san su tasjudu shukran wa ta'ziman lillahi kai goshi ƙasa don girmama Allah to kaga anan masanin wannan fanni shi a alim wa ma ya kainuwa illa alim amma wanda aka faɗa ma ya jiyar da, shi ma ya shiga cikin ƙurar waɗannan al'ali Suna gane ya kamata mu kwana akwai maganar marayu wadda mun saba a kowace shekara duk lokacin da shek kabiru haruna gombe ya sunanta wannan suna ta tara ma marayu gudunmawa ga azumi akwai gaskiyar magana na cikin gida akwai na nesa yanzu nan ma kafin mu fara tafsiri na yi baki daga garin gandi daga cikin gudun hijira sun zo da wasu bayanai akwai su a yankin sabon birni da isa yanzu ga su kuma sun fara kulla a yankin gudu to nan wajen yankin turai akwai matsaloli ba sai ka shiga cikin zamfara ba ma abubuwan da yawa wai mutuwa ta nan cikin gida kaɗai ba iyakar marayu ba mu san iyakar marayu waɗanda ya kamata a ce an ce makama ba bale mu je ga waje don haka muna kira ga duk waɗanda wannan karatu yake kai gare su na cikin gidaje da na kan tituna da na shaguna da teloli masu ɗinki da mataye a cikin gidajensu da kowa da kowa a kawo tallafi domin mu raba mu marayu bayan Allah kawo abinci a kawo atamfa a kawo shadda a kawo kuɗin ɗinki Allah kai mana tallafi Allah kai mana agaji wa'inda fitinu da suke bayyana Allah kawo mana ƙarshen su Allah kawo zaman lafiya a jihar Sokoto da Zamfara da Katsina da Kaduna da sauran jihohin Najeriya baki daya Allah ka amince da musulmi duk inda muke wa sallallahu wa sallam wa baraka ala mala abdi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sai ku saurara mu tara ku saurara mu tara gudunmu da za samu mu yi matsaya cewa ta kashe wuce